This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai. To Ibrahim ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. kana harin makami mai linzami da rasha ta kai a birnin dnipro na kasar ukraine ya dauke minti goma sha biyar ne kacale isa wani tsananin gudu da ya zarce walƙiya kana wata gagaruman guguwa tana kadawa zuwa arewacin california a jiya alhamis inda ta zubar da dusar kankara mai tarin yawa da ruwan sama na tarihi da kuma haddasa ambaliya a wasu wurare. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa sojojin jamhuriyar Nijar sun hallaka 'yan ta'adda sama da goma a yankin birnin Kwanne. Tara kai in fitina ya zo ba mu da wurin zama, ce sa mu koma kowa nasiya, mu ma mu san kamar siyasa abu ne na haɗin kai na ci gaba, mu yi kokari mu educate mu. To sai a mana aikin gafara wannan kamata yi ya zo a rahoto na biye idan mun kada gane kuma za a ji yadda eh, masu ruwa da tsaki ke bayar da gudumawa wajen gudanar da babban zaben kasar da cikin kwanciyar hankali. insha Allah dangane yan ta'addar da an kashe wajen mun tsaka mun ji daɗi kwaran gaske yadda zato mun ji daɗi wallahi kuma muna kara musu goyon baya na fatan alkhairi to sai mana aikin gafara wannan shine wato ya kamata a fara ji kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da dan gari akan ci gari wanda yau zai daika garin rigacikun a kaduna za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya ma'aikatar sojan isra'ila ta faɗa yau juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba yayin da ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin gaza wani guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa mai kula da laifukan yaƙi ta ba da sammacin kame a kan yaƙin a yaƙin da isra'ila ke yi kuma da hezbollah mai ƙawance da hamas a libanan wasu hotuna da kamfanin dillancin labarai na afp tv ya fitar sun nuna hare-hare da sanyin safiyar yau juma'a a wasu unguwannin kudancin birnin beirut inda kungiyar mai samun goyon bayan iran ke da tarin jama'ar ta kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta icc ta faɗa a jiya alhamis cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministansa na tsaro Yoav Gallant ka iya fuskantar tuhumar aikata laifin yaƙi sakamakon amfani da yunwa a matsayin salon yaƙi a wasu laifukan da kuma wasu laifukan cin zarafin bil'adama da suka yi wa Falasɗinawa a mamayar da suka kai wa zirin Gaza. shawarar kotun ta birnin hague ta janyo cece-kuce tsakanin shugabannin duniya inda wasu suka lashe takobin kama 'yan isra'ila idan suka shiga ƙasarsu harin makami mai linzami da rasha ta kai a birnin dnipro na ƙasar ukraine ya ɗauki minti goma sha biyar ne kacal ya isa wani tsananin gudu da ya zarce walkiya a cewar ma'aikatar lekin asirin kib a yau juma'a shugaban rasha vladimir putin ya faɗa a jiya alhamis cewa moscow ta yi amta kai wani ta kai ma wani ginin sojin kasar ukraine hari da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango samfurin hypersonic da ake kira orishnisk shugaban rasha vladimir putin ya lokaci wato lokacin da makamin rasha ya dauki wato ya dauki jama'a ku aikin gafara lokacin da makamin rashin ya wato aka kaddamar da shi ya dauki minti goma sha biyar ne kacar ya isa birnin dnipro da kuma irin barnan da ya yi duka a cikin minti goma sha biyar in ji babban daraktan ma'aikatar leƙin asiri ta wato da ake kira uhr a takaice a wata sanarwa da ya fitar sashen leƙen asirin kiev sun yi tunanin rasha ta yi amfani da makami mai linzami wanda ke isa wata nahiya amma jaman amurka da na nato sun tabbatar da kalaman putin cewa makami ne mai cin matsakaicin zango labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu gana. inda masu ruwa da tsaki ke shelar bayar da gudummawa da haɗin kai wajen ganin an gudanar da babban zaben ƙasar na ranar bakwai ga watan gobe cikin lumana idris abdullah bako gare ka. mukaddashin shugaban majalisar sarakunan gargajiya ta zangunan accra sarki abubakar sadiq jimala ya bayyana makasudin taron taro ne na manya taro ne na shugabanni taro ne na haɗin kai taro ne na nasiya taro ne na zaman lafiya na tama mun zo nan don mu tunasar da kanmu kamar lokaci ya kai kuma na siyasa yanda za a yi kowa ya je gida ya tara jama'an shi ai ma kowa nasiya siyasan zaman lafiya siyasan malum masu gaya muna ko cikin alkur'ani akwai siyasa amma ana son zaman lafiya da sulhu Tara kan in fitina ya zo ba mu da wurin zama, ce sa mu goma kowa nasiya, mu ma mu san kamar siyasa abu ne na haɗin kai na ci gaba, mu yi kokari mu educate yaran mu. A baya-bayan nan an samu rikici tsakanin magoya bayan jam'iyyar NPP mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa ta NDC a unguwar Mamobi da ke birnin Accra da kuma garin Ejura da ke yankin Ashanti wanda ya kawo damuwa ga shugabancin al'ummar zango. Saboda ire-iren hakan Sheikh Armiyahu Shaibu mai magana da yawon limamin limamai ya ba da shawara kamar haka. Babu shakka so da yawa idan ana neman wuraren da yake mafi sauki a nemi yaran da za su tashi da hankali in an biyo hanyar zango ne yake da wannan saukin sai abin ya zama mana abin damuwa ko sarakuna ma yakan dame ku cewa sarakuna su ne masu faɗi a ji kowane sarki nan yana da sarkin samari akwai matasa da yawa da suke suke ciki kafin nan zuwa December 7 inda mun samu kowane taro an kai a samu wani ɗaya daga cikin manyan sarakunan mu ya tashi ya yayi ibada sako musamman wanda yake bada hatara malam ya yi zance zan kare da wannan yanzu shekarar shi ɗari da biyar ba zai sake komowa kamar yadda ke da ba kuma amma inda wai Allah zai karbi ransa kaunarsa shine ya bar gana a cikin zaman lafiya wanda ya wakilci tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Alhaji Mustapha Abubakar Maslok ya yi sadda sakon tsohon shugaban kasan ka zo kan sarauta da jinin wani Allah bai taba yafe maka baka jin dadin sarauta John Dramani Mahama ya bada busharansa alkawali cewa cikin ikon Allah shi ba zai bada zubar jini don a zauke shi sarauta ba. Shi kuma wakilin mataimakin shugaban kasa Alhaji Mahmudu Baumiya dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP Dr. Yunusa Usman Muhammad a gefen taron ya isar da sakon mataimakin shugaban kasan. Muna kira ga dukkan mutumin Ghana abubuwan da muke gani yana faruwa a wasu kasashe na damuwa wanda bai ci ba bai sha ba ya azaba ginsa yana gude koma wani wuri wannan ba za mu so shi haka ba. Yasa dukkan matasa manya da yara muna kira da cewa kowa ya kwantar da hankali shi ya yi shiri ya je lokacin zaɓe ya yi zaɓe kuma kada ya yadda a yi amfani da shi wurin tada tarzoma. A jiya Alhamis da a headquarter 'yan sandan Ghana da ke Accra hukumar tsaro ta musamman da ke kula da harkokin zaɓe ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin sufeto janarar ɗin 'yan sanda Dr. George Akufo Damfare ta gudanar da tattaunawa da shugabannin jam'iyyun siyasa matasa kan shirye-shiryen tsaro a zaɓe mai zuwa. Sufeton 'yan sandan ya ƙara jaddadawa shugabannin jam'iyyun sadaukarwar da hukumar ke yi na samar da ingantaccen yanayin zaɓe. Ya ce babu son kai a ayyukan da za mu gudanar kuma doka ce za ta zame mana jagora kuma duk wanda ya karya lalle zai fuskanci doka. Saura dai kwanaki goma sha biyar daga yau a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a Ghana. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To da Idris ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu dai ga babu makeri da ci gaban labaran duniya. kasashen duniya sun yi kashe cewa miliyoyin mutane da suka hada da yara miliyan biyu da mata masu juna biyu kuma ko masu shayarwa miliyan guda a kasar sudan ta kudu suna fama da rashin abinci mai gina jiki rashin ruwa mai kyau da rashin tsafta da kuma yaduwar cututtuka na kara dagula al'amura a kasar. rahoton shirin abinci na baya-bayan nan ya nuna kusan mutane miliyan takwas a cikin miliyan 12 na yawan al'umman kasar za su fuskanci rashin abinci gabanin girbi a shekarar 2025 wadda ke farawa a cikin watan afrilu kasar tana kokarin ficewa daga matsalolin gwamman shekaru na yaƙi in ji hukumar unicef mai kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya kana ta ce akwai buƙatar duniya ta taimaka a kubutar da waɗannan yara miliyan biyu da mata masu ciki miliyan guda daga rashin abinci wakiliyar unicef a sudan ta kudu hamida leseko cewa take The number of children and pregnant and breastfeeding women in need of urgent assistance. Adadin yara da mata masu juna biyu masu da kuma masu shayarwa da ke bukatar agajin gaggawa ya haura adadin da ake zato a baya. wannan ba wannan ba batun wato da ke faruwa kadai ne ya haddasa wannan abin ba amma rashin abinci mai gina jiki da kasashe da dama suka dade suna fama da shi shi ma ya taimaka kwararan dubban 'yan gudun hijira da suka kai takwas da waɗanda suke tsirawa suka tsere daga rikicin da ake yi a makwabciya sudan na ƙara taɓarɓarewa wurin samun samar da abinci a sudan ta kudu wanda ke da ƙarancin albarkatu. To gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka dosa. inda sojoji suka hallaka 'yan ta'adda sama da goma suka kuma raunata wasu sama da goma su ma sannan suka kwace makamai masu yawa duk a yankin birnin kwanne haruna mamman bako gare ka En effet, le mardi 19 novembre 2024, un vecteur de surveillance de l'armée de l'air, l'information... da kuma bayyana su a kahohin labarai na ƙasar da take cewa a rana talatar ta gabata rundunar sojojin kasar ta hararo wani ayarin mashin-mashin sama da 20 da take bibiya tun iyaka da kasar mali har zuwa mun tsaye amerika a cikin jihar tawa iyaka da tarayyar najeriya inda askarawan saman kasar suka shaidawa rundunar sojojin da ke kula da wannan yankin da su kuma suka wa 'yan ta'addar kwanton bauna kuma daga bisani suka balbala musu harsasai inda suka kashe goma daga cikin nan take tare da raunata waɗansu goma kuma suka karɓe makamai da albarusai da mashin-mashin na 'yan ta'addar na tambayi malam isiya mai nazarin al'amuran tsaro a wannan iyakar komi ya kamata najeriya da nijar su yi a wannan iyakar idan suna son kawar da wannan matsalar ta tsaro a kasashensu yanzu tsakanin nijar da najeriya dole sai sun haɗu hannu guda bai wanki dole sai hannu bi kenan duk wadan Nijar ta kama yan Najeriya ba ta kama wa al'amarin bai dan ana iya zakwana a cuce mu a fada ta ko kuma a cuce su ci a fado ne kenan an ka hada kari da kare dole su bada wani abu su ma ƴaƴan jamhuriyar Nijar ke wannan iyakar sun nuna jin daɗin su game da wannan nasarar da askarawan ƙasar suka samu a iyaka da Najeriya sunana Mamman Bello mallama gaskiya mun ji daɗi kuma abin da ajin daɗin mu da Allah ka ba hukumominmu mu na nasara akan wa'annan 'yan ta'adda. Suna Ibrahima. To gaskiya kan ji daɗi wallahi gaskiya. Mun ji daɗi kwarai. Kuma Allah ƙara ba ikon mu nasara a kansu Hasali ma 'yan Najeriya da ke kusa da yadda kwatar lakurawa a wannan yankin sun iwa askarawan na jamhuriyar Nijar addu'a a lokacin da suka yi marhaba bika da wannan kakkabar da su sojojin na Nijar suka wa 'yan ta'adda. Sunana Abbas, insha Allah dangane 'yan ta'addar da an kashi wajen mun tsaka mun ji daɗi kwaran gaske yadda zato muka ji daɗi wallahi kuma muna ƙara musu goyon baya na fatan alkhairi mai farin ciki da kashe su gaskiya kuma Allah ya ƙara tona musu asiri eh, Allah ya ƙara bayyana su yan dai ta'addar da aka kashen ana kyautata zaton sun nuhaci iyakar tarayyar Najeriya ne da jamhuriyar Nijar domin kaiwa lakurawa ɗauki a daidai lokacin da suka bayyana kanunsu da manufofinsu a arewa maso yammacin Najeriya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na da ɗan gari. Shirin da ke zuwa maku daga gidan rediyon muryar Amurka da ke haɗin gwiwa da wasu kafafen yada labarai ciki hadda gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke watso shirye-shiryen sa kan kilo 747 mita mai matsakaicin zango daga nan Kaduna, Najeriya. Shirin namu na yau za mu leƙa garin Rigacikun ne domin jin tarihin garin da yadda garin ya kafu da yadda garin ya samu sarakunansa na farko da kuma irin sana'o'in da mutan garin suka fara yi. da kuma halin da garin yake ciki galadiman garin rigacikun malam ishaq ibrahim shi ne wanda muka yi dace da saduwa da shi domin samun tarihin na garin na rigacikun ainihin asalin tarihin rigacikun filani su suka kafa rigacikun katsinawa ne rumawa su ne suka taso daga katsina lokacin da allah ya kaddara za su tashi daga katsina rima yan katsina ruma sun so ma zama a kano kamar da yadda iyaye suka ba mu tarihi farkon zamansu sun aika mai martaba sarkin kano don gari guda ne suke tare ba ƙaramin mutane ba ne tawagansu gari guda ne kamar jama'a suke da irkin bi suka aika ma mai martaba sarkin kano za su je ƙasan shi su kiwo suka je jakada ya je shaida ma mai martaba sarkin kano na wannan lokacin ya dawo ya faɗi masu cewa ya yadda su shigo ƙasan shi su yi kiwo suna zaune lokacin a katsina ba su taso ba a ruma riman mm. katsina da suka samu wannan izini sai suka yi taugan suka taso don su je ƙasan kano su kiwo to sun zauna shekaru a ƙasan kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a ƙasan kano sai ba su zauna ba har shi abdullahi sarki abdullahi yana faɗi man cewa su akwai yan zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin kano ainihin cikin gidan sarkin kano to suna zaune zama suna zaune suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga ƙasan kano za su zo ƙasan zazzau to kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin kasan zazzau kenan nan cewa za su zo ƙasan shi su kiwo suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso eh, daga kasan kano suka yi masauki a kunkumi a kunkumi nan suka zauna to sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi sauka da tashi din saboda a wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen bayi kwari da baka din nan irin lokacin yaƙe dai irin na da to suka yanke shawara za su samu wurin da za su zauna su yi gari su zauna ana nan suka yanke shawara suka ce to isiyaku shine mai wannan gidan ana ce da shi Ishaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina to shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shi ne na hudu shi ne jagoran tafiya suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi to suna nan suka ya taho da kiwo na mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadan so ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin waya mu ma na baya baya na mun san akwai daji ba kankani ba to ya zo sai suka yi dace a nan gadan ba nan lokacin mm, rafi ne ba wani gada ba tunda da lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu allah bai kawo shi a wurin mutukuna tunda a lokacin muna mulkin turawa ne sun zo bayan sallan azahar kafin sallar asar ya ce samari ina za ku a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne wani tsoho yadda shi wanda ke suke bani bayanin nan na yadda suka same shi shi isiyaku kenan ne wannan gida eh. to sai ya ce iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi a lokacin nan suna tauga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kankane ba filani ne san ta filatancin ne sosai ba wai oh. eh, filatanci haka na sama sama ba a filancin ne kawai to sai suka ga wurin da za su yi gari kamar yadda ya ba su shawara suka sari wannan gidan shi gidan isiyaku kenan wannan suka sari wancan kuma gida shine gidan ibrahim suka sari wancan gida shine gidan abdulraziki to akwai gidaje dai da yawa wanda ke duka nasu ne na filani wanda suka abu na amma dai ukun nan shine suka sa suka yi alama don kar su bace in suka taso suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya basu su suka taho kuma ga shi abin suka suka aje ranar da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari suke sai zama gari a nan. gidanka da garin wasu kwan Galadima Malam Isaac Ibrahim ya ci gaba da yi bana bayanin tarihin garin na riga cikin ta yadda ya fara samun sarakunansa. Mai martaba sarkin zazauna na wannan lokacin ya aiko masu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai jagoransu sarauta sarkin filanin cikin To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a sai suka ga kawai su sarautar masu suna kyamanci. ga su kuma malamai ne masana mm, mm, littattafai sosai gwargwadon iko duka Allah ba su sani gwargwado sai suka abin suka ƙyamaci abin to daga nan tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin na wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka naɗo wani haɓe Shin kowace sana'a al'ummar garin riga cikin suka fi alfahari da ita bayan ta kiwo da suka gada daga kakanninsu? Malam Ishaq Ibrahim Galadimar cikin ya yi mana ƙarin haske. To, alhamdulillahi, riga cikin muna da mahauta, awa da kiwo filani kenan da noma. Shin ko ta yaya garin riga cikin ya samo sunansa? shi ma dai malam ishaq ibrahim galadiman garin rigacikun bai kasa a gwiwa ba wajen bayyana mana ainihin yadda garin rigacikun ya samo sunansa na asali daga kakanni da iyaye yadda aka naɗa ma wannan gari rigacikun suna zaune a can tsallake na hayan wannan rafi da suka yi rigage ana yin wani abu ana ce da shi cikui cikui waɗanda yawa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake eh, nono to filani sun san yadda suke saffara shi suka eh, juya shi yake zama cikui to sai a ce za mu je cikui za riga cikun sau cikui cikui ina shine ainihin riga cikun sunan riga cikun kenan ta nan ka samu ainihin suna ne na filani. Masu sauraro da haka za mu ja labulan shirin a yau ta yadda buka kawo muku tarihin garin rigacikun da ke karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna wanda muka yi dace da galadimin garin rigacikun Malam Isaac Ibrahim ya mana cikakken bayani. a madadin gidan rediyon murya amurka da ke haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗakan jama'a nasiru yakubu birnin yaro ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya To a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam Adam Gashuwa suka ce watsi da kudirin dokar da ya nemi a mayar da ƙasar Najeriya da Majalisar Wakilan Najeriya ta yi bisa tsarin wa'adi ɗaya na shekara shida ga shugaban ƙasa da gwamnoni da kuma 'yan majalisun dokoki tare da bullo da tsarin karɓa-karɓa tabbas wannan abin dubawa ne kuma abin yabawa sai kuma yakubu mai aski badaraka da sanusi matatai da isiye manaja ɗan kabu-kabu babbar tasha daga da magaran jamhuriyar nijar su ma dai irin wannan ra'ayin suka bayyana suka ce yin watsi da kudirin dokan nan da ta nemi a mayar da kasar najeriya a bisa wa'adi ɗaya na shekara shida tun daga kan shugaban kasa da gwamnoni da kuma 'yan majalisun dokoki wanda majalisar wakilai ta najeriya ta yi hakan bai zo mana da mamaki ba kuma 'yan magana na cewa bai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo da haka muke cewa allah ya kyauta sai kuma wannan sakon daga isuhu makeri da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka suka ce salam voa daga nan jamhuriyar Nijar muna baiwa shugaban makwabciyar kasar mu Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu shawara ba wai umarni ba cewa tun da hagun takiya me zai hana a koma dama ma'ana tun da ya cire tallafin man da gwamnatinsa ta yi bai tsinana wa Najeriya da talakawan kasar komi ba face karin kunshin bashi da tsananin tsadar rayuwa me zai hana a yi fifa iya koma baya a dawo ma 'yan Najeriya da tallafin man su domin dai ba mu ga amfanin baɗi bare ba shi kuwa sufiyanu gumel zangon daura cewa ya yi amincewar da majalisar dattawan najeriya ta yi wa shugaba tinubu domin ciwo bashi hakan bai yi wa al'ummar najeriya daɗi ba domin hakan zai sake jefa al'ummar ƙasar cikin matsin rayuwa fatanmu allah ubangiji ya yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu a rayuwa. sai kuma sakon sani mai lange-lange a wuri ya ce muna marhabin da amincewa da daukar matakin bai daya da ministocin sufuri na kasashen da ke cikin kungiyar ecowas suka yi wajen sauƙaƙa kudaden tafiye-tafiye na jiragen sama tsakanin kasashen da ke shiyar ganin cewa hakan zai karfafa don kunzumunci da ke tsakanin su to a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice wata gagarumar guguwa tana kadawa zuwa arewacin california a jiya alhamis inda ta zubar da dasarkar kara mai tarin yawa da ruwan sama na tarihi kana ta haddasa ambaliya a wasu wurare bayan kashe mutane biyu da kuma yin sanadin daukewar wutan lantarki ga dubban mutane a arewa maso yammacin pacific masu hasashen yanayi sun ba da kashe da samun ambaliya ba zato ba tsammani kana za a ci gaba da samun gocewar tsaunuka an kuma an soke tashin jiragen sama a tashar jirage ta birnin san francisco a jihar washington kusan mutane 223 galibi a yankin seattle sun kasance babu wutar lantarki yayin da ma'aikata suke kokarin kwashe layukan wuta da suka faɗi akan tituna da itatuwa da kuma tarkace jami'an wutar sun ce daukewar lantarkin ya fara ne tun daga ranar talata wanda ka iya zarcewa ya kai har gobe asabar a halin da ake ciki kuma a gabar tekun gabas inda ba kasafai ake samun gobarar daji ba jihohin new york da new jersey sun samu ruwan sama da ake bukata wanda zai iya sauƙaƙa wato hadarin sa shiga gobara da a cikin kwanakin da suka rage na wannan shekara ma'aikatar sojan isra'ila ta faɗa yau juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba yayin da take ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin gaza wuni guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa mai sa ido akan laifukan yaƙi ta ba da sammacin kame akan yakin a yankin a yakin da isra'ila take yi kuma da hezbollah mai kawance da libanon wato hamas a libanon wasu hotuna ya nuna sun kai hari a wannan safiya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin lokacin da za kuma mu ba da dama a kira mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa kafin mu yi sallama da ku muna taya abokin aikinmu murtala faru sanyina da iyalansa murna saboda daurin auren diyarsu fadila murtala faru sanyina da angonta shafi'u abakar a birnin sokoto allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure a mu yanzu a madadin baba bakeri wanda ya ta tani gabatar da shirin da producer mu fiona nandudo mai da injiniyar mu ta yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri what